haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. bacewar tafkin kuma dugu a difa ya janyo ambaliyar ruwa da ta shafe mutane dubu goma sha biyar prime minister cikin ziyararsa a yankin a ranar sabar ya sanar da daukar matakan rigakafi da aka tsara a gadas kuma a cikin karamar hukumar karkara ta adarbi na senate kimanin eka dubu biyu na ciyayi wutar lantarki wutar daji ta laƙume a ranar asabar akwai mu da ƙarin bayani tare da ma'aikatar kare muhalli ta jiha sai kuma a cikin shirin na musamman za mu kawo muku magana kan batun tsadar kayayyakin masarufi a ƙasashen nijar mali da kuma a burkina faso. To Madala yanzu ga naku daki daki a difa batsewar tafkin kuma dubu wobe ya janyo ambaliyar ruwa fiye da iyalai dubu biyu ne kimanin mutane dubu goma sha biyar matsalar ta shafa a cewar prime minister Uhumudu Muhammadu da ya je yankin a ranar Asabar kusan gidaje dubu biyu da ɗari biyar ne suka faɗi amma ba a samu asarar rayuka ba haka kuma prime minister ya sanar da ɗaukar matakan gaggawa domin waɗannan al'ummomi da matsalar ta shafa cikin rahoton Gidi Abdurrahman. An ɗauki matakai domin kare waɗansu yankuna kuma a kiyaye ganin ruwa ba su ci gaba da tumbatsa ba har zuwa bisa titi. Waɗannan wurare sai an yi masu gada sannan a cikin tsarinmu za mu yi wata madatsar ruwa domin kariyar birnin difa sannan za mu duba da nazari domin ɗauka matakai na kare yankuna tun daga mai ruwa har zuwa boso abin da ya shafi noma akwai kewayen yankin da ke kewaye da kudancin titi manoma ba sa iya noma a lokacin damina don haka za mu karfafa masu gwiwa na noman rani saboda ruwan za su kai har su wuce titi za a gyara wurin noma noma domin al'umma su mayar da hankali ga noma musamman arewacin A cikin karamar hukumar kakata ta darbi Sanata yankin agadas fiye da eka ta ciyayi dubu biyu wutar daji ta laƙume a wannan mako a ƙauyen Efertai. Bincike na gudana domin gano asalin wutar dajin a cewar daraktan muhalli na jiha na darbi Sanata Laftana Kanal Abubakar Shebu a cikin rahoton Musa Maman. ta gobara ta tashi ne wajajen karfe ɗaya na rana, sai dai ba mu yi saurin samun labari ba sai wajen karfe takwas na dare. muyi yi ƙoƙarin gangamin jama'a da suka zo suka kawo ƙoƙarinsu wajen kashe wannan wutar. Wutar da ta yi barna da yawa, wajen eka dubu biyu ne suka kone Sannan muna nan da tantance a cikin zanguna idan akwai dabbobi da suka kone Muna matakin tantancewa buƙatar mu dai mu kashe wutar. Mun zagaya a cikin zanguna domin tantance barnar sai dai har yanzu muna ci gaba da bincikawa Ƙungiyar masu kamfanonin hajji da umara ta ANAP ta bayyana wasu matsaloli cikin tsarin hajji da umara na shekara ta 2022 a yi wani taron manema labarai a ranar jiya. karin eh, bayani ta shugaban anaf din mummuni amadu ta wayar tarho a cikin rahoton adama dawaki euh, kamar yadda kuka sani aikin haji na wannan shekara ya haɗu da waɗansu matsaloli wajen shirye-shirye sannan da waɗansu matsaloli da muka yi karo da su a yayin aikin haji akwai matsalar jigilar maniyata da ba su samu tafiya ba sun kai su 158 da ya kamata a biya su kuɗinsu sannan da rashin girmama kwangila tsakanin masu jirgi da kuma kamfanonin shirin aikin hajji da matsalar zaɓin wajen cin abinci a mina muna kira ga shugaban ƙasa ya samu mafita domin magance duka waɗannan matsaloli da na zayyana Ɗalibai hudu ne na jami'ar Maraɗi daga cikin su sakatare jiran na kwamitin zartarwa na ƙungiyar ɗaliban jami'ar ake tsare da su a ofishin 'yan sanda tun ranar Asabar bayan sun yi wani kuce a yan wani taro na zaura mashawarta na wata jam'iyya. Mataimakin sakatare jiran na ƙungiyar ɗaliban Halidu Isa ya yi ƙarin haske a cikin rahoton Muhammad Mamman. nous avons cherché à rencontrer les autorités. Mun nemi samun haɗuwa da mahukunta na koli da kuma na birnin Maraɗi dukkan 'yan majalisa na yankin Maraɗi mun zagaya su ba su saurari kukanmu ba. Mun ji an ce wai shi wannan ma wanda ya kamata ya ji mu kuma ya ji ciwon jami'a. A'a yana nan kan hankaltar gudanar da babban taron jam'iyyar su Muka ce 'yar magana ɗaya ce za mu zuwa ga wakilin koli na shugaban ƙasa da shi ma yana nan. Mun so mu tattauna da mahukuntan don mu bai bayyana musu a hukumce bukatunmu. Bukatar ita ce a wa ministan kula da ilimi mai zurhi magana kan haɗarin da ke akwai a ruhewar sashen farmasi a jami'ar ɗan iko ɗan kulo da ta maraɗi. Sai suka baiwa jami'an tsaro umarnin kame babban sakataren ƙungiyarmu da wasu mambobi. Sai muka ce ba za mu yarda ba tunda har ma sun ruhe wurin cin abinci sun da dukkan wasu sassan tallafawa muka ce bai dace ba kuma za mu ci gaba da gugurawa. Cikin tsarin mayan shari'o'i na mayan laifuka da ke gudana tun ranar Litinin goma sha bakwai ga watan Oktoban shekara ta biyu takardun shari'a kusan ashirin za a dubawa da yin shari'ar su a tsawon kwanaki goma a kotun shari'a na yamai wannan shari'a irin ta ce ta farko na da burin rage yawan takardu na shari'ar mayan laifuka da ke kan hanya. Hussein Mokhtar wakilin Idilo Nijar da wata kungiya mai neman kyautar shari'a a cikin rahoton Hawa Usman. Bisa dalilai uku mun lura a bangaren TGE cewa akwai bashin shari'o'i mai laifuka kenan dole a kawo wani tallafi domin a samu gudanar da shari'o'i mayan laifuka domin a yi kokarin rage ajiyar fayilolin mayan laifuka. Abu na biyu mai muhimmanci shine na taimaka yaƙi da tsawaitar tsarewa babban ofishin ayyukan shari'a da na gidan yari ya lura cewa akwai waɗanda ake tuhuma da ke cikin kasan ladabtarwa na kusan tsawon shekaru goma takwas kenan yana da muhimmanci a yaƙi wannan al'amari abu na uku kuma da ke da muhimmanci shine na yaƙi da rashin hukunci game da waɗanda aka yi wa laifi bangaren fararen hula da aka ma laifi da kuma suke jira shekaru da shekaru kafin a biya su diya Domin bunƙasa 'yancin yara koma a lokacin gaggawa ƙungiyar UNICEF Reshen Tawa ta kaddamar da wani shiri a ranar Asabar tare da haɗin gwiwar Fondation Irondale ta hanyar Sido Kalangu tare da niyyar kafofin yada labarai a cikin yankunan Nijar guda takwas. Shirye-shirye kan waɗannan mudu za a shirya su da watsa su a tsawon watanni goma. Aliyu Abdu mai kula da harkar horo na Sido Kalangu ya yi wa Abdullahi Ausu ƙarin bayani. mun gayyato shugabanni na 'yan jarida na agadas da na tawa su 41 wani aiki ne zamu hara da su wanda zai wata goma wanda muke cema projet de promotion de droit de l'enfant y compris en promotion d'urgence da studio kalangu da unicef za su aikata wannan projet cikin wannan projet na daya akwai rahoto kusa kan makasudi da yawa da wanda aka ashe cikin wannan projet kuma za a horar da 'yan jarida da technician da animator wanda suke cikin wa'anga radio akwai ayyuka da yawa cikin wannan projet shine muka ce ya kamata a zo a zamana a kwatanta musu menene ke akwai cikin wannan projin aiki ne wanda za a yi karfin gwiwa da studio talangu da su yan jarida kuma da unicef wannan taro da muka yi kuma za mu karfafa shi da wani horo wanda muke ce ma formation sur les droits de l'enfant za a horar da su kwana biyu saman kan abin da ake ce ma incin yara kanana fatan mu shine karshen wannan zama da zamu yi da su a aji hankali a gane menene wannan projet ya kumsa rajista masu zaɓe na 'yan jihar da ke waje na gudana aikin ya fara ne tun ranar 15 ga watan Oktoban da ya wuce bisa shirye-shiryen zaɓukan 'yan majalisu na Nijar na shekara ta 2023 domin kujeru biyar na 'yan Nijar da ke ƙetare bisa 171 a majalisar dokoki a Senegal komi na gudana daidai a car kwamishina Ismail Hassan wakilin ma'aikatar cikin gida da ke cikin kwamitin rajistar 'yan Nijar na diaspora ta tawar tarho a cikin rahoton Rahilatu sumana Bayan sati ɗaya tafiyar yin rajistan zaɓe ga 'yan Nijar mazauna Senegal komai yana tafiya daidai. 'Yan Nijar mazauna Senegal suna ci gaba da zuwa cibiyoyin yin rajista domin yin rajistan zaɓe tare da takardun da ake buƙatar su kawo. Cinkoson jama'a ya bambanta ne daga wannan cibiyar zuwa waccan. Ya danganta da 'yan Nijar da suke zaune a waɗannan yankuna. Wasu ba su yi saurin zuwa ba, amma da yake sun san abin an kusa rufewa jama'a suna zuwa wajen cibiyoyin Ƙungiyar Doso Mazada ta shirya ranakun 21 da 22 ga watan Oktoba gasar kokowa ta farko da aka ma sunan kofin Isaka Isaka kwamfular ta hada 'yan kokowa na jihohin yankin Doso guda takwas tare da 'yan kokowa biyu a kowace jiha. zakaran gasar isaka isaka a cikin rahoton na na hadiza hassan sunan departement ɗin loganizo ne kokowa a nan dosa ainihi na na gaya ne daga farko na ji daɗi amma ba ƙoƙari na ya kai ni nan ba Allah na ya bani na fi kowa jin daɗi da Allah ya kai ni wannan matsayin na kokowa eh, da ja sana'a muke ne kuma cikin muka sha cikin muka ci muka biyan bukatoci duka kuci na samu moto da sankantimil da kuf ga nan ko ko a bana da za a yi adifa a shirye nake kuma ina roƙon ubangiji ya bani takobi ban taba samun kofi haka ba sai dai farkon shiga na na samu kofi a tilaberi sai kuma a cikin tsarin tankaɗe da rere na cin afirka na ƙwallon ƙafa na 'yan ƙasa da shekaru 23 maroko shekara ta 2023 nijar ta ƙare wasanta banza da banza a ranar asabar a stade janar sain kunce tare da cote d'ivoire duk da hakan wato kocin nijar zakariya ibrahim ya ce yana cike da imani game da wasa ta gaba a cote d'ivoire a cikin rahoton karimu hasim guruza Gaskiya ne Côte d'Ivoire ta kai mu ga sa gwiwa ƙasa don ko ba wanda ya sama wani raga tsakanin mu. amma hakan dai ya hi a tashi ɗaya da ɗaya. Tashi baram yana sanya damar a ƙara wani karo kuma tsawon minti gomiya tara. Lale ba za mu je bacan da cewar an kasa mu, amma za mu je ne da ƙarfin gwiwa mu ciwo nasara a can. Ragar da ba mu samu muka sanya ba a nan gida muna iya sanya ta a can Cote d'Ivoire nan da mako ɗaya. Mun ga inda muka rago muna da mako ɗaya na mu gyara kamin ranar 29 ga watan Oktoba mai zuwa insha Allah lalle ba mu yi kuzari ba kamar wancan karon kamar wancan karon don mu marasa sa raga ta tsakanin mai bugu da mai tara raga lalle hakan yana iya faruwa kwallon kafa ne amma za mu iya sa raga a can mais on peut aller marquer les buts là-bas sai kuma mu na musamman a ciki wato a cewar babban bankin kasashen yammacin afirka bisa yawo hauhau farashin kaya ya cimma kashi 8 cikin 100 a watan julin shekara ta 2022 a shiyar lamarin da ya jo karin kudin farashin kayayyakin masarufi a cikin kasashen niger mali da burkina faso fanta shamsu ta hada mana wannan rahoto ran majin kaɗai da ƙadago ne yanzu uku ishirin shinkafa ma ta ƙaru litirkin mai na ɗari uku ba ishirin ku taimaka mana tsadar ta yi yawa. Komi ya yi tsada shinkafa na jika ashirin da biyu buhun masara na jika talatin da takwas shin haka ya yi. Wannan lamarin shi ne waɗannan mabukatan da muka haɗu da su a kasuwar larle da ke babban birnin wagadugu a ƙasar burkina faso suke fuskanta lallai ƙasashen afirka ta yamma suna fuskantar matsalar hauhawar farashin waɗansu kayayyaki a cikin 'yan watannin nan a ƙasar mali al'umma na kuka sosai da yadda farashin sukari ya hau kuma hakan yana shafar waɗansu sana'o'i kamar sana'ar sanata balo mai sayar da lemun citta a bakin titi a babban birnin bamako a cewarta wannan yanayin ya rage mata kuɗin shiga sosai sosai. Ɗari da hamsin nake siyan kilon sukari wannan tsadar ta sa kasuwanci na ya sha da baya. Ga siyan sukari da tsada ga biyan wutar lantarki abu sai a hankali. Ta cewar Babban Bankin Duniya a ƙasar Nijar, kiyasin hauhawar farashin kaya yakan kai kashi uku da ɗigo biyar a cikin ɗari kowace shekara. Dalilai da dama kan kawo hakan, kamar yadda Alhaji Sani shekarau ya shaida muna, shine shugaban ƙwadagon 'yan kasuwa. san kwanakin baya an kara ma litir ɗin ga dala ashirin da shida yau an ka ɗauko ma ka daga wani waje an dole a ƙara kaya su yi tsada ka ɗebe haƙƙin mota ka ɗebe haƙƙin ka da abin da ka saye da abin da duwan za su ɗauka su zuba ma gwamnati da abin da yan foga ɗauka sai ga kai ma ɗan ƙalil na ka samu ba mu taɓa jin ɗan Nijar ba bisa for ya sai da kayan shi amma bana ana ka saidawa saboda me yasa wannan mashin da an ka sa mana fakatar certificate nan da aka sa to sai ka ce yanzu da ka kawo kayan ka nan garin nan ka saida wanda ka saida su bakin ruwa wanda turon ka kunusar dan ka saida hukuma akan danganta wannan lamarin da yakin da ke wakana a ƙasar Ukraine tun watan Fabrairu shekara ta 2022 wannan matsala ce da ta rikita tattalin arzikin duniya ga baki ɗaya. to yana gani duka duka da haka ne muka zo karshen labarin namu na sashen hausa daga nan Sido kalangu yanzu bari haɗa ku da zainabu abdu da ta gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci kayan sana'a ci gaba da saurare.